بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا السماء من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له كتاب ولا يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان ومما ينبغي التفطن له أن أن الله سبحانه قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتهن الله بها أهل دعوى محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan rabi'u eh, sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma shi ya zo daidai da talatin ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 66 a karatun wannan littafi a jerin gwanon mu a wannan masallaci wannan shine na ɗari da goma idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta ita ce gabar san Allah wanda wannan ginshiki ne babba na ayyukan zuciya shi yasa ibnu taymiya ya faɗaɗa zance a kansa muka ɗau satuttuka yana magana akan wannan matashiya wacce take da gagarumin muhimmanci kusan dukkanin addinin bawa da ibadarsa sun ginu ne akan wannan matashiya akan wannan jigo wato san Allah da kuma yadda shi san Allah din yake ya ake san Allah da kuma abubuwan da za su ƙara wa mutum san Allah su haɓaka shi Ibn taymiya a baya ya gaya mana hanyar da 'yan bid'a suka kirkiro waɗanda suke wacce suke ganin ita za ta taimaka musu wajen san Allah sai rika hauhawa hanyar kaɗe-kaɗe da sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko na taƙawa ko ma waɗanda suka saba wa shari'a ta hanyoyi daban-daban da amfani da alatu iri-iri wanda inda taymiya ya gaya mana a cikin bayanan da suka wuce cewa wannan hanya ta saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa da ma sauran annabawa duka ta saba wa hanyar sahabbai da tabi'ai da sauran limaman shirya ya kuma sanar da mu cewa hanya wacce take shari'a ta yarda da ita wanda ita ce za ta ƙara haɓaka maka sanin da kake yi wa Allah shine sanin Allah ka san Allah ka san shi da sifofinsa ka san shi da sunayensa mafiya kyau duk abin da ka san shi ka san wato girmansa da sifofinsa masu kyau babu shakka za ka ji san shi ya ƙaru a zuciyarka to ma'arifatullah hanya ce daga cikin hanyoyin da suke haɓaka san Allah a zuciya haka nan karatun alkur'ani da tadabburinsa wannan yana taimakawa wajen wato dasa tsoron Allah da san Allah a zuciyar bawa to shi ne ibnu taymiya yake karin bayani akan wannan bayan ya kawo mana hadisai waɗanda suke nuna wato karatun Alƙur'ani da rera shi wannan ita ce hanyar da magabata suka yi amfani da ita wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu sai yake cewa wani hadis sama'i min al-mawajid al-azimati wal azwaq al-karimati ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسعه خطاب ولا يهويه كتاب kamar yadda su waɗanda ba ba bisa tafarkin sunna suke faɗa abinda suke faɗa na cewa wato sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da ainihin saututtuka na yara ko na mata wannan yana ƙara musu halarto da girman Allah a zuciyarsu yana sa su samu abin da suke kira almawajid wato su rika jin tsoro wato tsoro da ganin girman Allah ya rika taba zuciyarsu ko kuma su samu al'azwaq ko azzauk su rika jin wani ɗanɗano na imani a zuciyarsu to shine ibn taymiya nan yake so ya gaya musu cewa wannan ba shine zai haifar muku da tsoro da da jin wato girman Allah a zuciyarku ba abinda zai sa muku tsoro da jin girman Allah a zuciyarku shine sauraron karatun alkur'ani kamar yadda hadisan da suka gabata suka nuna wale haza sama'i wannan sauraro wato sauraron karatun alkur'ani yana da minal mawajid azima yana da abin da yake samarwa a zukata na jin girman Allah da jin tsoronsa a cikin zuciya manya-manyan abubuwa sannan yana da al'azwaƙil karima abubuwan da yake sanyawa na ɗanɗanon imani wanda yake da girma yake da karamci a zuciyar bawa wa maziril ma'arifi wal ahwalil dasima yana da abin da yake karawa na ilimin muka ya kuma haifar da wasu halulluka na tsoron Allah da taƙawa da san Allah da ganin girmansa da aiki da shari'arsa abubuwan da suke masu girma wato yace duk abin da kuke da awa za a samu ta hanyar sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko takawa ta hanyar da ta dace da ta hanyar ba ta dace ba ce duk abin da kuke takamar za a samu to a alkur'ani ne za a samu mafi girman abin alkur'ani ne za ka samu abin da zai kinsa maka ganin girman Allah da tsoronsa ne almawaji din a qur'ani ne za ka samu al'azuwa abin da zai sa maka ɗanɗano na imani ka rika jin daɗin imani ka rika jin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya a alkur'ani ne ka samu wannan alkur'ani shine zai ƙara maka ilimin muka masu yawa shi zai tumbike ka daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ya tumbike ka daga halin shirka zuwa ga hali na tauhidi ya ɗauke ka daga hali na munafici zuwa ga halin ikhlasi wato tsarkake bauta ga Allah ya ɗauke ka daga hali na ma'asiya saban Allah ya ɗora ka akan hali na ɗa'a wato yi wa Allah madaukakin sarki ɗa'a ya ɗauke ka daga hali na girman kai da jin ka isa kai wani ne ya ɗora ka akan hali na tawali'u da tsoron Allah qur'ani shine yake ɗauke mutum daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ba sauraron waɗannan waƙe-waƙe ba waɗanda za a rika sawa a gaba ana rangaji wannan ba shi zai sa ka samu waɗannan abubuwa ba alƙur'ani shi zai haifar maka da wannan ya ce to wannan sauraro na alƙur'ani yana da waɗannan abubuwa ma la ya sa'uhu khitabun wanda ba za mu iya bayaninsa ba wato abubuwan da alkur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa abubuwa ne masu yawa waɗanda duk bayananmu sai dai mu yi bayani mu taƙaita amma ba za mu iya bayani cikakke mu game mu kewaye dukkan abubuwan da ake buƙatar a faɗa a nan ba sai dai mu faɗi wani abu alkur'ani ya gaya mana irin yadda yadda sauraron ayoyinsa suke haifarwa da muminai imani suke ƙara musu imani innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ubangiji ya ce su waɗannan su ne muminai waɗanda idan aka ambaci Allah a gabansu sai zukatansu su raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah kuma sai su ƙara musu imani zadathum imanin sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim waɗanda suke dogaro kuma ga ubangijinsu suke dogaro haka nan ubangiji ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da aya ta alqur'ani sai munafukai su rika kallon junan suna cewa to wane ne imanin sa cikin ku ya karu Allah ya ce fa amma allazina amanu amma waɗanda suka yi imani fazadatuhum imanan sai ayoyin suka kara musu imani wa hum yastabshirun suna farin ciki da sauraron karatun alkur'ani da aiki da shi wa amma allazina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun waɗanda kuma suke ɗauke da cuta a zukatansu sai wannan ayoyin suka ƙara musu cuta suka mutu a bisa kafircinsu kamar yadda Allah yake cewa wala yazidanna kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da dama daga cikin su abin da ya sauka daga ubangijinka yana ƙara musu tughyani wato yana ƙara musu jiji da kai da girman kai yana ƙara musu kafirci domin duk sanda mumine ya ji karatun alkur'ani ya ji abin da Allah yake cewa a yi ya aikata abin da ya ce a aikata ya bar abin da Allah ya ce a bari to imanin sa ne yake hauhawa imanin sa ne yake karuwa haka nan wanda ba mumini ba yayin da ya ji an karanta ayar alkur'ani ya kafirce ma wannan ayar ya bijire mata to kafircin sa ne ya karu saboda haka alkur'ani yana ƙara wa mutane masu saurarensa imani kamar yadda yake sanya zukatansu su raurawa ya sa ya su yi kuka su zubar da hawaye saboda abinda suka ji ana karantawa innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula ويقرون للأذقان سجدا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ubangiji ya ce waɗanda aka ba su ilimi gabaninsa yayin da ake karanta musu alkur'ani suna faduwa akan fuskokinsu suna masu sujjada suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wato abin zartarwa ne wa yaqirruna lil asqali yabkuna su fada akan fuskokin suna masu sujjada suna kuka waya ziduhum khushu'a alqur'ani ya ƙara musu kusuri ya ƙara musu nutsuwar zuciya da jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna يقولون آمنا وإذا سمعوا ما أنزل tara الرسول ترى أعينهم تفيض dam'i الدمع مما min من الحق يقولون Ah, rabbana amanna faktubna ma'a shahidin idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq zaka ga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda abin da suka fahimta a na gaskiya to haka alqur'ani yake sa su kuka yayin da suka ji ana karanta musu shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alqur'ani yayin da ya karanta masa alqur'ani har ya zo faɗar ubangiji fa fa'iza ji ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi hasbuk abdullahi dan mas'ud yace sai naga idanunsa na zubar da hawaye to wannan shine abinda alqur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa yana ƙara masa khushu'i da imani da tsoron Allah kamar yadda ubangiji yace wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar kai wa'azi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkuna wanda da yake tsoron azabar ubangiji to alkur'ani yana zama wa'azi a gare shi yana tsoratar da shi yana tunatar da shi Allah don haka muminai na farko abinda suka sa a gaba kenan wanda shine yake haɓaka musu imanin su yake haɓaka musu san Allah a zuciyarsu ba sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ba wannan ba shi suka ɗauka a matsayin hanya wacce take haifar musu da san Allah a zuciyarsu ba shine abinda ibn taymiya ce wannan idan muka ce za mu yi bayanin wannan abu ne wanda yake la ya sa'uhu khifa la ya sa'uhu khifa ko la ya tasi'uhu khifa wato magana ba za ta iya kunsar wannan duka ba wala yahwihi kitab littafi ba zai iya kunsar wannan bayani duka ba kama anna li tadabbur alqur'ani wa tafahumihi min mazid ilmi wal iman ma la yahitu bihi bayan kamar yadda tadabburin alqur'ani wato tintintini cikin ma'anonin alqur'ani da fahimtar alkur'ani yake ɗauke da ƙara ilimi ko ƙaruwar ilimi da imani a zuciyar bawa ma la yuhitu bihi bayan wanda ba za a iya bayaninsa ba sai kuma ya ce wa mimma yanbaghi tafattunu lahu yana daga abin da ya dace a kula da shi أن الله wa ta'ala الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله تعالى يا فدا أشكل لتافل قل إن كنتم تحبون fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace idan kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku yi min biyayya yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku mala yace qala qa'ifatun min as-salaf wasu jama'a daga malamai magabata suka ce dangane da wannan tsaya. ادعى قوم على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى wasu mutane a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun yi da'awar suna san Allah fa anzala ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji ya saukar da wannan ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun kasance kuna san Allah da gaske fattabi'uni to ku yi mun biyayya yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba'ar rasul Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a cikin wannan aya cewa san Allah yana wajabta wato bin manzo sallallahu alaihi wasallama wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil 'abd sannan bin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yiwa wa manzon Allah biyayya yana wajabta Allah ya so bawansa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da ubangiji madaukakin sarki ya jarraba masu da'awar suna san Allah da ita fa inna hadha al-baba yakthuru fihi ad-da'awa yace wannan babi wato maganar san Allah din nan da'awa da cika baki na da yawa a cikinta wal da rikici da rikitarwa da ɗimuwa akwai ta da yawa a cikin wannan mas'ala ta kan Allah kamar yadda take cikin mas'alar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ubangiji madaukakin sarki ya sanya wani mizani ya kawo wata jarabawa duk wanda yake cewa shi yana san Allah to ga jarabawa nan idan ya ci wannan jarabawa to da gaske yana san Allah zai samu wannan certificate din idan kuma bai ci ba to ƙarya yake cika baki ne har ma gagace kawai ba gaskiya bane ne. ubangiji yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan har kuna san Allah da gaske da kuke cewa ku masoya Allah ne ko masu san Allah ne to abinda za ku yi ya nuna gaskiyar maganar ku ya nuna gaskiyar faɗar ku cewa kuna san Allah shine ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan ita ce alama ɗaya tilo da za ta tabbatar da gaskiyar san ku ga Allah madaukakin sarki in har da da gaske ne to za ku yi masa biyayya amma in har za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaye ku ki yarda da abin da ya zo da shi na gaskiya yana ba da umarni kuna tudurewa kuna bijirewa yana hana aikata wasu abubuwa kuna aikatawa to duk abin da za ku faɗa na fatar baki ne kawai duk abin da za ku faɗa wa mutane in za ku cika duniya da kwakwazo da kururuwar kuna san Allah to ƙarya kuke yi inda da gaske ne da kun bi abin da Allah ya ce ku bi da kun aikata abin da Allah ya ce ku aikata ashe kaga wannan jarrabawa ce wadda ita ce za ta bambanci wanda yake son Allah da gaske da wanda baya son Allah da gaske haka nan kowace irin soyayya ma wannan aya ita ce za ta wato bambance tsakanin soyayyar gaskiya da soyayyar da take yar jabuce ta ƙarya ce kamar yadda ibnu kafir yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatillah wato tana hukunci akan dukkan wani wanda yake cika bakin yana san Allah walaysa ala tariqatil muhammadiyya amma baya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu kadhibun fi nafsi al-amri to a bisa haƙiƙa makaryaci ne ko da ya kowa faɗar yana san Allah hatta ya a shari'ar muhammadi har sai ranar da ya bi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama والدين النبوي ya ga addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cikin dukkanin maganganunsa da ayyukansa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ibnu kathir ya ce kama tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun do wanda zai yi aikin da ba da umarninmu ya yi shi ba to an mayar masa da aikin an watsar masa da aikin ba a bukatarsa ashe kaga a babin addini abin da ake bukata shine ka kawo hujja da take nuna cewa Allah ne ya ce in yi ko manzo Allah ne ya ce in yi wannan shine babin addini duk abin da ka ce wa mutane addini ne to sai ka ce ga hujjar da ta sa na ce addini ne idan babu hujja a Alƙur'ani, babu hujja a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata to wannan ba addini bane ya shiga karkashin Faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man alaihi amruna fa huwa raddun annabi ya da ka'ida dunkulalliya wacce dukkan wata bid'a za ta shiga karkashin ta sawa'un bid'ar a yanzu akwai ta ko nan gaba za a kirkiro ta ko da an taba yin ta duk wata bid'a da za a yi annabi sallallahu alaihi ya gama toshe kofar ba za ta samu gindin zama a cikin addinin musulunci ba za ta samu kofar shiga ba sai duk yadda aka so a kutso ta cikin addinin musulunci ba ta shigo ba annabi ya kulle kofar ruf babu ta kuma inda za a iya shigo da ita man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun amma abin mamaki sai ka ga wani yana bid'a in ka ce da shi wannan abin da kake yi ba kyau ba addini bane ka daidai sai ce ba ni hujja ka ba ni hujja ma'ana wai ka bashi aya ko hadisi da ta abin nan da yake yi a kira sunan abin a ce wannan abin da kake yi ba addini ba ne na ji da dama daga cikin malaman bid'a suna irin wannan katubarar dan wannan katobara ce bai kamata a ce malami ne ya yi ta ba babin addini kai da kace abu kaza addini ne kai ake buƙatar ka kawo hujja in baka kawo hujja ba ka shiga karkashin amlahum shuraka shara'u lahum min ad dini ma lam ya'zan bihi ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini ba idan kace Allah ne ya izini to kawo inda Allah ya izini idan kuma baka kawo ba to ka shiga ƙarƙashin waɗanda suka shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kai idan ka kawo aya da hadisi to shikenan ka tabbatar da abin a matsayin hadisi a matsayin addini a hadisi ne ce yi kaza addini ne shikenan ya tabbata hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ma sai ya yadda ya sadu da ya mi wuya a babu hadisi shikenan abin ya shiga karkashin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kaga maganar man amila amalan ta kunshi aikin da kai ka kirkiro da kuma aikin da wani ya kirkiro maganar da ake yi dai wanda duk zai yi wani aiki sawa'un shi ya kirkiro aikin da kansa bid'ar shi ya kirkiro ta ko ko kirkiro masa akai yake bi dan kada wani ya zo ya ce a a ai shi ba shi ya kirkiro ba inna wajadna aba anani ne to annabi sai ya ce man amila amalan wanda yayi wani aiki kaga anan aikin aka hana sawa'un kai ne ka kirkiro shi ko ba kai ne ka kirkiro shi ba a kwanan nan ana batun maukibi wato fita da ake yi a maza da mata yara da manya a cakudu a je makabarta a yi ta abin nan a tattaka kabari a yi ta wasu abubuwa da kaɗe-kaɗe a cikin makabarta a tayarwa da na cikin kabari hankali a hana su kwanciya a maimakon a musu addu'a a je musu da ganguna a yi ta doke-doke a yi ta abin nan shi shugaban wannan tawaga gaba ɗaya ana tambayar sa ina dalilin da yasa kuke wannan sai ce ai aikin hajji ma ana yi ana taro ana fita maza da mata aikin hajji dan Jami ne ce to ai akramaka Allah baka ga aikin hajji Allah ne ce ai to shine sai ya daburci karshe sai ce to idan Allah ya ce kan mu fita kan mu je mu Allah ya ce je domin ya ce Allahum shuraka shara'u lahum min ad ma lam ya'zan bihi Allah tunda Allah bai baka izini ba kamar yadda ya baka izini ka fita aikin hajji maza da mata a fita aje mina aje aje arfa a dawo muzdalifa a dawo mina a tafi ai dawafi Allah duk ya faɗi waɗannan abubuwa saboda haka kana bin dokar ubangiji ne to kai naka ina ya ce ka fito daga unguwa kaza ka biyo loko kaza ka shigo kabari da ganguna da yara da mata an sha janjani? a yi ta tsalle ana kiɗa ana rawa ana jawabai idan aka samu wannan to kaga ka ɗige da cewa ai wanda ya ce kakka yi sai ya baka aya a na'am akwai aya da ta ce kada abi abin da Allah bai izini ba akwai hadisi da ya ce duk wanda ya aikin da ba mu muka sa shi ba to an jefar masa da aikinsa za ka wannan aikin tun da yanzu kai ba inda za ka kawo aya ko hadisi da ta ce Allah ne ya ce ka yi ko manzo Allah ne ya ce kai shikenan yana karkashin abin da aka jiho maka kayanka kaga ba zai taba zama addini ba don haka duk wanda yake da'awar san Allah ko yake da'awar san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to ma'aunin shine yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya malam yace shi yasa ubangiji ya faɗi wannan aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ma'ana yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah zai ku samu sama da abin da kuke so na soyayyarsa da kuke yi wa huwa a'zamu min al-awwal wato abinda za ku samu na san Allah ya fi ko abinda za ku yi masa na soyayya kama kala al-ulama al-hukama kamar yanda wasu daga cikin malamai masu hikima suka suke cewa laisa sha'nu an tuhibba inna bashana inna bashanu an tuhabba wato maganar ba kaso bane maganar asoka ita ce magana wato ka ce ina son Allah wannan ba ita ce maganar ba a'a Allah ya ce ina son ka wannan ita ce maganar don ka samu soyayyar Allah to an gama komai ko ka fito ka faɗa ka ce ina son Allah ko baka faɗa ba in dai har Allah ya ce yana son ka to an gama magana kuma amma dan ka faɗi kana son Allah kawai kai ta cika baki da wannan wannan ba ita wannan kowa ma zai iya yahudu da nasara ma sun yi wannan al-hasan al-basri wa ghayruhu min as-salaf da wasu daga cikin magabata suna cewa za'aba qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane sun riya cewa suna son Allah fabtalahum Allah bi hadhihi al-aya sai ubangiji ya jarrabe su da wannan aya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kace in har kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba' rasul mala yace an Allah yayi bayanin cewa san sa san Allah yana wajabta yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya wa anna tiba'ar rasuli yujibu mahabbata Allah lil abdi sannan yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya yana wato wajabta ubangiji ya so bawansa ibnu taymiya ya kwararo magana akan mahabbatullah a matsayinta na jigo daga cikin jigogi na ainihin a'malul qulub ayyukan zukata sannan kuma waɗanda suke mabiya ta farkin sufanci suna gina ayyukansu da maganganunsu akan batun mahabbatullah akan batun mahabba wato san Allah har ta kai suna ganin cewa san Allah ɗin nan shine kaɗai, wato abinda suke bautar Allah saboda shi ba su da alaƙa da san aljanna ko tsoron wuta kamar yadda ibnu tabiya zai mana wannan bayanin to haka suna duk suna ɗaukan abin da suke yi da zikirin da suke yi na sunna da na bid'a da raye-rayen da suke yi da waƙe-waƙen da suke yi da zuhudin da suke yi da wara'un da suke yi da duk abin da suke yi suna yin shi ne don su samu ba, don su samu san Allah don su tabbatarwa da Allah cewa suna san shi shine na ibnu taymiya yake ƙarin bayani cewa to in dai kuna son Allah to ku nemi yadda ake son Allah cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna son shi ga Allah yaya ya nuna wa sahabban su so Allah dan duk abin da za ka yi na san Allah bai kai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ba duk abin da za ka yi na nuna kana son Allah bai kai wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba to kaga idan har da gaske din kana son Allah to sai ka lalibe ya ake son Allah cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbansa da tabi'ai in kuma ka kirkiro taka hanyar to nan ka bar abin da yake hakikanin san Allah don ka bar bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kai anan baka bi manzon Allah din ba ka bar abin da ya zo da shi to kaga ashe batun kana son Allah ba bai taso ba koda kuwa zaka yi ta faɗar wannan koda zaka yi ta rubuta rubuta koda zaka kwana kana kururuwa kana cewa kai masoyin Allah ne in har ba za ka lalabi son Allah ɗinka a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba Allah kake so ba to wannan shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da Allah ya jarrabi masu cika bakin suna san Allah fa inna hadha baba wannan babi wato wannan mas'ala ta ina son Allah yafturu fiha da'awa ko tafsuru fiha da'awa cika baki yayi yawa a cikin ta wal ishtibahu da rudani saboda haka kowa sai ya fito ya rika yin abin da ya ga dama ya ce kuma wannan shine san Allah ya rika kirkiro bid'o'i yana ƙirƙiro wasu hanyoyi sababbi ba na manzo sallallahu alaihi wasallam ba da wasu ayyuka da wasu zikirori da wasu riddai yana ba wa mutane ya ce kuma saboda san Allah yake yin wannan saboda ya sawa mutane jin girman Allah a zuciyarsu ko ya kusantar da su zuwa ga Allah zaka mutane sun yi ta da'awa iri-iri a wannan babin mutum sai ya ce shi masoyin Allah ne don haka shi babu wani abu a zuciyarsa sai san Allah kamar yadda aka tambayi rabi'atul adawiya mun magana ta anan wacce ana jingina mata wasu maganganu da dama waɗanda ba su da kyau sawa'un in ta faɗa abin da ta yi muni in ba ta faɗa ba to abin dai da aka to aka jingina mata baya da kyau kamar in an tambaye ta aka ce da ita shin kina kin shaidan wato shin kina jin a zuciyarki kina kin shaidan sai ta ce hubbi lillahi lam yasruk fi qalbi karahiyatan li ghairi sanda nake wa Allah ya cika zuciyata bai bar wani gurin da kuma zan sa kin wani a ciki ba ce magana ce wannan san ta da take wa Allah ya mamaye farfajiyar sararin samaniyar zuciyarsa duka ba babu kuma <laughs> babu kuma inda za ta soka kin wani a ciki da haka ita ba ta jin tana ƙin ɗan. tun da ita Allah take so to kaga irin wannan ai akwai rudani shi yasa ibnu tabiya ce. wannan babin an cika maganganu a ciki na cika baki da kuma rudani ka ce kai zuciyarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai nuna kiyaye saka shedan ba ba shi ya koyar da mu neman a wato tsari daga shedan alqur'ani ya cika da la'antar shedan to idan har san Allah zai sa ka ji baka jin kin shi dan to dan me wannan zai sai a ce kawai ku so Allah amma saboda a jiya mutum cikin rudani sai aka faɗi wannan ta ga wasu suna wani yana yana kama ƴaƴansa yana sumbatar su yana shafa musu kai shine take mamakin wai wannan har akwai san wani a cikin zuciyarsa banda Allah wato uba ne yake nuna son yara ɗansa sai take mamaki wai akwai wani guri kuma da zai so wani ba Allah ba a cikin zuciyarsa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna san shi ga jikokinsa ya nuna san shi ga ƴaƴansa ya nuna san shi ga Fatima ya nuna san shi ga Aisha an tambaye shi a cikin mata ba kafi so yace Aisha yana san Aisha yana san Sayyidina Abubakar yana san mu'minai wanda ya nuna ya shirka ko kuma a'a ita yadda take jin sanda take yi wa Allah ya fi yadda manzo Allah yake jin sanda yake wa Allah ko dai ta ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shirka tunda ya so wasu tare da yana son Allah ya ce yana son Aisha ayyun ayyun ayyun ayyun nasi ahabbu ilayka qala Aisha qala qala min ar-rijal qila min ar-rijal qala abuha qala sunna qala Umar kaga ya nuna yana son wasu mutane ya nuna yana son wasu nau'uka na abinci ya nuna yana son wasu nau'uka na sutura shin wannan yana nuna kenan ya yi shirka in kuma a'a an yadda ba shirka ba ne amma idan so ya ma mai zuciya ba a jin ana son wani sai ba Allah ba a zuciya to ya nuna kenan ita tun da san ya mamaye zuciyar ta gaba daya shin ta fi manzo Allah kenan san Allah tun da shi ya nuna yana son wasu mutane to kaga wannan tafarki ne da ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi jin kana san Allah ba zai hana ku ba ka so wani ba illa iyaka ka fifita san Allah da manzon sa sama da yadda kake san komai wannan shi ne abin da musulunci ya zo da shi musulunci bai hana ka kaso so wani abu ba amma kada ka fifita san abin da kake so ba sama da san Allah da manzon sa shi yasa ko aya alqur'ani ta ce ahabba ilaykum min Allah wa rasuli hatta akunu hatta akuna ahabba ilayhi kaga an zo da af'alu tabdi kana son wannan kana son amma san Allah da manzansa su fi karfi ko ya fi karfi a zuciyarka saboda yadda zaka so wani Allah ya duk san da ya ci karo da san Allah da manzansa zaka zaka watsar da shi shi da abin da aka bukata to kaga wannan da'awa ce da cika baki har ma ta kai ana wasu maganganu na cewa su suna bautar Allah kawai dan san shi lil hubbil mujarradi dan wato tsantsar san agwaran san suke suke bauta masa haka babu ruwansu da aljannarsa ko ya yi aljanna ko kai ya yi aljanna su duk bai dame su ba ba ba ka tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azaba su ce to ya azabta in dan aljanna sani to ba sa su to kaga wannan ba girmama Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji yayi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta faɗin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu takawa ubangiji ya ce sare kai ka ce ba zan yi ba inda wannan ne ba inda zan yi وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة ubangiji ya ce ku yi tsere ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce faɗin daga faɗin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji ya ce wannan falalar ubangiji ce da yake ba wanda ya so kuma ubangiji ce ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falalar kai bata sha bata sha kanka ba bata dame ka ba wannan ba girma Allah kai ba kamar ba ne kai ba ne ka haɗa masa kayan abinci iri iri na girmamawa kawai ya ce ni ban ka ɗauki kanka ba su. ni kawai na zo gunka ne wanda ake mutunci don ka zo gunsa tunda dai har ya girma ma ka sai ka karba abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai ka yi kokari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya baka na karrama sai ka ce a kai kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zo ba na bukatar komai naka an ce to rigima ka zuke in dai ka zo da niyyar tawajjudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna son aljanna annabi ibrahim shine imamul hunafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi ibrahim ku suna da awar sun fi annabi ibrahim san Allah shin annabi ibrahim baya san Allah da yace a gadar da shi aljanna yana san Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'azim na jabal da wani matashi har matashin nan ya kawo karansa gun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah me kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu dandanataka wa dandanata mu'az amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake bai kake cewa kai da ni ban iya ba annabi me yace masa yace haula hanu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roƙa shi kansa annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك من عذاب القبر وأعوذك من فتنة المحيا والممات وأعوذك من فتنة المسيح الدجال الدعاء شيء ne koya duk wani masallaci kafin yayi sallama a tahiyar sai fada a ciki hadda neman tsari daga azabar jahannama wani ya zo ya ce shi dan azabar jahannama a azabta shi ba ruwansa wannan wannan gatsali ne ga ubangiji ba girmama ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗi irin wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa mala yace wali haza yurwa an dinnun al-misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al-mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnun al-misri zinnun misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake dingina tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato a cikin karni na uku shi wannan zunnun al-misri eh, wasu ce sunan shi Sauban ibn Ibrahim wasu ce sunan shi Al-Fayl ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara babu mai fitar da kauna daga rabar ubangiji sai kasattu innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun babu mai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu abin da za su fara a cikin ramar to kaga ne bai kamata ya yana da wannan sifa ba shi yasa yace wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruriyun sune kawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aqidar su duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sako mai zunubi da haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan shi kullum kawai da ya ga mai sako maimakon ya yi masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya da a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne haka tsakaninmu da kai sai ta kobi su da sauran mu ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da wato maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wayo babu a zuciyarsu haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauran babu maganar a gaya wa mutane a tsorata abin a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su rahamar ubangiji babu wannan a tare da su kullum gansu idanun su jajawar suna buzurai ba ba murmushi wannan ba daga cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rahama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake san su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigiki da zubar da jini wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Ke man abadahu bil khawdi wa dahu huwa haruri sannan wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sa rahama kai ramar ubangiji ai ta wasu komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai ta wasu komai ta wasu komai amma kuma ai bai ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay sai ce min fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakata wal ladina hum bi ayati rabbihim yuqinun ubangiji cewa zai rubuta ta ga masu takawa ba cewa zai rubuta ta ga masu saban Allah ba in banda mai alburda waye ne ce za a bawa yawan saban ka yawan rahaman da zaka samu sai mai alburda shine yake cewa wa inna rahmata rabbi hina yasimuha la'alla rahmata rabbi hina yasimuha ta'ti ala hasab al-isyan fi al-qatl la'alla rahamar ubangiji yayin da zai raba ta to gwargwadon saban ka gwargwadon rahamar ka kaga wanda ya fitilin sabo ya fitilin rahama wanda ya sabo kaɗan rahama kaɗan kaga wannan magana ba da kaji kaji magana ce ta maroki ba magana ce ta malami ba saboda haka ana son bawa ya haɗa tsakanin alkhawf war raja kamar da alqur'ani ya rika haɗo su a guri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama koyaushe kawai tabus tabus kawai addinin kamar ka bai da shi kamar wata? komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma kayan mai da addinin abun wata. bawa ya daina jin ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kamar da wani malamin ke cewa in aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa mai suke so mai ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin su Allah ya ji kansa ya rasu kai wannan ba magana ce ta malami ba ya zama na musuluncin ko yayi aljanna ko kai yayi aljanna su duk bai bai dame su ba ba ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azabar su ce to ya azabta in dan aljanna sani to ba su to kaga wannan ba girma ba Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji ya yi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta faɗin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu sakawa ubangiji ya ce sare ku kai kace ba zan ba ba kundan wannan ne ba inda zan wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa sabiqu ila magfiratin ubangiji yace ku yi tsere ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce faɗin kamar faɗin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji ya ce wannan falalar ubangiji ce da yake ba wanda ya so kuma ubangiji shi ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falalar kai kai bata sha bata sha kanka ba bata dame ka ba wannan ba girma Allah kai ba kamar bako ne kai bako ne ka haɗa masa kayan abinci iri-iri na girmamawa kawai ya ce ni fa ka ɗauke kanka ba su ni kawai na zo gunka ne wani ake mutunci don ka zo gunsa tun da dai har ya girmama ka sai ka karɓi abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai ka yi ƙoƙari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama sai ka ce yi kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zo ba na buƙatar komai naka ka ce to rigima ka zuke in dai ka zo da niyyar tawaddudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna son aljanna annabi Ibrahim shine imamul hudafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi Ibrahim ku suna da awar sun fi annabi Ibrahim san Allah ne shin annabi ibrahim baya san Allah da yace a gadar da shi aljanna yana san Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'azin da jabal da wani matashi har matashin da ya kawo karan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah me kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu taka wa dana mu'ad amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake je kake cewa kai da ni ba iya ba annabi me yace masa yace haula halu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roka shi kansa annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال addu'a ce da ya koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sai fada a ciki har da neman tsari daga azabar jahannama wani ya ya ce shi dan azabar jahannama a azabta shi shi ruwansa da wannan wannan gatsali ne ga ubangiji ba girmama ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗi wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa mala yace wani hada yurwa an dinnun Misiri. misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al-mahabbati indahu wato saboda haka ake yawaitowa daga zinnunin Misiri, misri Misiri misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake jingina a tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato cikin karni na uku shi wannan zunnun misri wasu ce sunan shi Sauban ibn Ibrahim wasu ce sunan shi al ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara wato da da da da tsantseni da gudun duniya da zuhudu da tsoron Allah da sauransu yana daga cikin maganganunsa yana cewa min alamati mahabbatillah min alamati mahabbatillah azza wa jalla mutaba'ati habibillah sallallahu alaihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awadirihi wa sunani zunnun al-misri yana cewa yana daga cikin alamomin san Allah mai girma da buwaya biyayya ga masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen halayensa da ayyukansa da umarninsa da sunnarsa haka ana jingina masa wato abin da ya shafi sufanci amma yana da maganganu masu kyau waɗanda suke nuna cewa a shi yana bin tafarki ne na sunna yana ƙoƙarin kwatanta tafarki na sunna cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa annahum almajiransa ko a bisa wato yare na sufayi a ce muridansa takallamu fi mas'alatil mahabbati indahu rika magana akan mas'alar son Allah a gabansa faqala sai yace uskutu an hadhihi mas'ala ku daina tattauna wannan mas'ala ku yi shiru ku daina tattauna wannan mas'ala a la tasma'a hal nufusu fatad'iha dan kada wasu mutane su ji kuna maganar nan su ma su rika da'awar sannan ki za su rika da'awar su ma fa suna san Allah saboda haka suna bautar Allah ne a bisa san shi kawai don har ma yake rera wasu baitoci alkhawfu aula bil musu'i idza ta'allaha wal huzn wal hubb yajmulu bit taqa wal hubb yajmulu bit taqi wa bin naqi min ad-darab to ina yake cewa اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتبدأ إياها ku daina wannan magana kada wasu su ma su ji su rika awar su ma suna san Allah wa qala ba'dhum wani daga cikin magabata eh, shine makhul ibn eh, makhul abu abdullahi shabi eh daga cikin manyan malaman mutanen sham a sa yana cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq wanda zai bauta wa Allah da so shi kadai wannan zindiki ne wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda kuma zai bauta wa Allah da tsoro shi kadai to wannan khawariji ne wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wanda kuma zai bauta masa da ta tsammani kawai to wannan murji'i ne wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wanda zai bauta wa Allah da so da tsoro da kyakkyawan fata fa huwa mu'minun wahid wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah man abada Allah bil hub wanda zai bauta wa Allah da so wahdahu shi kadai wato kawai yace shi yana bauta wa Allah kawai dan Allah Allah ne kawai amma dan batun aljanna dan batun wuta wanda ba su sha kansa ba wato kamar yadda <clears throat> wanda daga cikin su yake cewa ya ubangiji in kuntu abattuka khawfan min narika fa'azzibni biha wa in kuntu abattuka raghbatan fi jannatika fahrimni minha ya Allah idan na bauta maka ne dan jin tsoron wutarka to ka azabtar da ni da ita in kuma na bauta maka ne dan kwaɗayin aljannarka to ka hana ni ibnu taymiya yake cewa waɗannan masu cika bakin cewa Allah ya musu azaba ko a nan duniya ya ɗanɗana musu azaba su za su sadaukar da san gaba daya akan su samu fansa a take su ka ji yana ya ubangiji ina son ka ba da lafiya kaga anan ya ba da san dan a bashi lafiya azabar duniya kenan bare kuma azabar lahira mun sha fadar kissa samnun eh, al-misri anan wanda yake cewa shi idan ya samu son ubangiji to shikenan duk ma duk ma abin da za a duk ma abin da za a jarrabe shi a jarrabe shi da shi karshe ubangiji ya jarrabe shi ya hada shi fitsari fitsari abin da yake yi kullum aka rike fitsari ya rika yawo yana yana bin makarantun allo da yara kanana yana cewa ai da ole an bikum kazzab ku yi wa babanku ku makaryacin nan addu'a wato yayi ƙarya cewa zai iya jure azabar Allah gashi ta duniya ya kasa jurewa sanni ta ce to ko ko azabar duniya ubangiji ya jarabe su kai ko yunwa ya bar su ya hana su ci da sha sai sun dawo suna ya ubangiji a dalilin san da muke maka ka ba mu lafiya kaga anan ya miƙa san yana neman lafiya da shi saboda yana son zatin Allah wannan ba hanya ce ta ne ba hanya ce ta zanadika domin tafarki ne da zai sa mutum ya saki layi ya saki hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ma ya kyamaci hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wannan irin maganganu shi yasa har suka rika ganin cewa ma addinin da mutane ke yi wanda suke bin tafarkin doron tafarkin alkur'ani da sunna kawai addinin wasu gobaye ne wasu jahilai waɗanda ba san hakikalin tauhidi ba haura kan an ga kana sallah kana azumi kana tsoron Allah a rage kuma bata lokaci kake dan baka gane sirrin bane sai yasa duk kake yin waɗannan abubuwa alama kana cikin azaba na rashin tauhidi tauhidi shine kasancewa duk waɗannan abubuwan ba ma zai kai su ba to kaga hanyar zandaka kenan hanyar zinjikanci kenan a rika ganin cewa wanda zai bauta wa Allah dan yana tsoron wuta ko dan yana fatan aljanna a rika ganin shi cewa kamar yana bauta gunki ne kamar yadda wani yake cewa ya abuduna Allah lillaza ko ya abuduna Allah khawfan lillaza fallaza qad abadu la rabbana suna bauta wa Allah dan suna jin tsoron wutan lazza to lazza din suka bauta ba Allah kare ka ce wanda yake jin bautar Allah da yana tsoron wuta wutar ya bauta wa ba abin nan ba Allah ba ولدار الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن ki suna yin sallah ne don su samu aljanna su da masu bautar gunki duk dai ka duba wannan magana shi ha kaumin ya abu da wasala da su da masu bautar gunki sun yi kama saboda sun bauta wa Allah don su samu gidan aljanna wanda kuma wannan ita ce shi ne tafarkin annabawa duka Annabawa da ubangiji ya zana yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu suna bauta mana raghaban da kwaɗayin abin da muke muka tare da na rahama wa rahaban da kuma tsoron abin da muka tare da na azaba haka ubangiji ya sifanta annabawa annabi ibrahim annabi yahya annabi zakariya annabi nuh annabi lut يأتي ذو كنا أن رغما ورهبا وكانوا لنا خاشئين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا Ubangiji ya ce waɗannan da suke kira suna bauta musu suna kiran su wato annabawa da mala’iku suna yin tahura ila rabbi abin da zai kusantar da su da zuwa ga ubangijinsu suke yi ibada suke yi domin su samu kusancin ubangijinsu ayyuhum aqrab cikin su yayi kusa ubangiji ce wa duna rahmata suna fatan samun rahmar ubangiji wa yaqafuna azaba suna kuma tsoron azabar ubangiji kan ubangiji banta suna suna fatan rahmarsa suna kuma tsoron azaba annabawa mala'iku amma wani zai ce a'a shi ya fi ƙarfin wannan kaga ke da ya fi annabawa ya fi mala'ikun Allah wannan magana da jin ka san ba magana ce ta ne ba haka nan ubangiji ya sifanta bayansa ta tajafa junubu alaihi mazahi يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون suna nesa da jikunan suna goya ran kwanciya wato suna yawan kiyamun laili suna bauta wa ubangijinsu khawfan wa sama'a suna masu tsoron azabar Allah suna kuma kwaɗayin rahamarsa ta haka ubangiji ya nuna cewa bawa ya bauta wa Allah tare da fatan samun rama da kuma wato tsoron azaba ba a so ka raba bautar Allah da tsoron shi kaɗai. in kawai tsoron ka sa a zuciya to sai ya sa maka yasu ka zama kawai kullum a firgice kake ji kake kawai Allah ba zai gafarta maka ba ji kake kawai ba za ka samu rahaman nan ba ji kake kawai addinin nan fi karfin ka kai dai in dai wannan addinin haka za a yi a shiga aljanna kai kawai ka hakura akwai waɗanda suna yanke wa kansu irin wannan hukuncin ce gaskiya shi shi dai ya san gaskiya ga wuya Allah ta ce idan haka ya hakura don haka zai ci gaba da kaso baransa da da yin abin da ya ga dama akwai waɗanda sukan furta wannan ke sun sun san gaskiya ba za su shiga aljanna da haka in kana musu ma wa'azi su ka daina mu mun san sai mun shiga to kaga wannan alkhawf wannan tsoron ya mamaye zuciyarsu ta yadda sun fitar da rai shi yasa babu wanda zaka ga ya fitar da rai irin wanda sai batacce wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalluna babu bai fitar da kauna daga ramar ubangiji sai batacce inna la ya'asu min rahillah illa alqawmul kafirun babu bai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu abin da za su fara a cikin ramar to kaga ne bai kamata ya zan da wannan sifa ba shi yasa ce wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruriyun su ne kawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aqidar su duk wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sako mai zunubi da haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan wuta ne da haka shi kullum kawai da ya ga mai sako maimakon ya masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne da haka tsakaninmu da kai sai takobi da haka su da sauran mu ne ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da wato maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wani babu a su haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsorata a abin a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su ramar ubangiji babu wannan a tare da su kullum gan su idanun su jajawar suna guzurai ba ba burbushi wannan ba ta cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu da zubar da shi wanda ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ce man abadahu bil khawfi wa da fa huwa haruri sannan man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa hurji wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sana'ama kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai tayar wasu komai tayar wasu komai amma kuma ana ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo ياتي ورحمتي وسعت كل شيء سيتي به فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وبنجدي ترى زي ربو ثلاثة قبعة ستة قبعة ما ترى زي ربو ثلاثة قبعة ستة قبعة الله بقى إن بلد البردة وهي التي لا أباو في يوم رحمة ذاك سامو في البردة حين يكتب وإن رحمة ربي حين يكتبها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم لعل رحمة أبنجي يا إنه زي ربع تحت وغدا ساقنك رحمك kaga wanda ya fi tulin sabo ya fi tulin rahama wanda ya sabo kaɗan rahama kaɗan kaga wannan magana ba da kaji kaji magana ce ta maroki ba magana ce ta malami ba saboda ana son bawa ya haɗa tsakanin alkhawf war raja' kamar yadda alkur'ani ya rika haɗo su a guri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama ko yaushe kawai ta taɓis kawai addinin kamar ka bai da shi kamar wata komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma kayan mai da addinin abun wasa bawa ya daina jin ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kalau da wani malami yake cewa ni aka mun fatawa ina duba in yanayin wanda ya mun fatawa me suke so me ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin Allah ya ji kansa ya rasu kaga ba magana ce ta malami ba ya zamana musuluncin mutane yake bi da al'adunsu ba al'adunsu ne za su zo su bi musulunci ba ce idan mutanen turai ne suka yi magana akan aure ba waliyi mace ta je ta aurar da kansa sai in duba in ga a cikin mazhabobi akwai inda aka yadda ai aure ba waliyi in ga a hanafiya sun ce ba ba komai mace na iya aurar da kanta sai in musu fatawa kamar haka saboda ya dace da yanayin idan ka je gari ka ga suna cin karnuka ka hana su cin karnuka ka bar su su musulunci su karnuka su tunda babu wani gaski kaɗai da yake ka a cikari to kare wannan sai da shi musulunci yana wato yana yana bin abin da kai kake so ne ba wai kai ne zaka dawo ka bi shi ba sai a dole a ga me kuka fi so nan sai a dubo cikin maganganun malamai in wani ya dan yi sassauci ya dan saki layi ya dan saki ya ko yayi tuntuban harshe sai a dauko da tuntuban harshe sai a maka fatawa da shi sai a zauna lafiya to duk wannan ba daidai bane wa man amada hu bil hubbi wal khawfi wal raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda zai bauta wa Allah bil hubbi da su wal raja'i da fata to wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah wannan al khawf wal raja' su ne fukafukan da suke dauke da mu'mini da ibadarsa idan aka ce tsuntsu fiffikensa ɗaya ya ɓalle ka zama zai tashi ko ina ba to haka nan idan babu alkhawf aiki ba zai je ko ina ba in babu arraja aiki ba zai je ko ina ba dole sai an hada alkhawf wa raja sannan kuma ra'sul amri shine muhabbatullah san Allah sai kuma fiffiken wannan aiki naka sune alkhawf wa raja don haka batun azauta wa Allah bil hubbil wannan ba daidai bane shi ne abin da ibnu taymiya zai ci gaba da bayani lokaci ya yi dole mu tsaya a nan ba dan ibnu taymiya ya gama magana akan wannan gaba ba kuma yi haƙuri ibnu taymiya zai ci gaba da faɗaɗawa akan wannan gaba saboda gaba ce mai muhimmanci domin kamar yadda muka faɗa ibada duk gaba an gina ta ne akan al-mahabba sai dai an yi kuskure wajen fahimtar menene mahabba din shi ne ibn taymiya ya sa ya faɗaɗa magana akan wannan tushe kuma zai ci gaba da magana a sa Allah maɗaukin sarki ya sa abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa abin da kuma fuskure ubangiji ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in